ya kai mai tambaya ta game da mazhabina da kuma ainihin aqidata ruziqal huda mallil hidayati yas'alu ce ina fatan Allah ya azurta wanda duk ke fatan shirya duk wanda ke roƙon shirya Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da ainihin shirya ma'ana ibnu taymiya a nan yana cewa ne maganganun da zai fada maka na gaskiya waɗanda su ne za su kai zuwa ga shirya to ya nema maka fatan Allah ya sa in kana fatan shirya din? to Allah ya haɗa ka da ita kamar cewa aniyar kowa ta bi shi wanda duk aka ce aniyar shi ta bi shi in ka garan shi ya ɓaci to yana da muguwa aniya ne don haka Allah ya azurta mai neman shirya da shirya sai ya ce isma kalama haƙƙin fi qawlihi ka saurari maganar mai tabbatar da gaskiya game da abin da zai faɗi abin da ibnu taimiyya ke nuna maka a nan zai fito ya gaya maka gaskiyar lamari game da aƙidar shi da mazhaba kuma ka yi tambaya daidai shine duk wanda za ka tambaya game da aƙidar ibnu taimiyya za a iya samun kuskure za a iya samun son zuciya za a iya samun ƙarya ko ƙazafi ko makamantan haka amma a nan ka tambayi mutumin da ya cancanta ya gaya maka don ka ne mai tambaya game da kanshi ne kuma ya yace layansa ne anhu ba zai kauce daga ita wannan gaskiyar ba wala ya tabaddalu kuma ba zai sauya abin da ya san shi shine aqidar shi ya faɗa maka saɓanin haka ba akwai mutumin dan aka tambaye shi game da aƙidar shi madadin ya fito ƙarara ya sarraha ya faɗi wannan aƙidar tashi in ya zo sai ta kauce kauce sai ta ainihin kwanoni a'a ibnu taimiyya ba zai maka haka ba akwai wanda in ya zo madadin ya faɗa maka gaskiyar aƙidar tashi sai ya faɗa maka wata aƙida daban a madadin tashi shi ne ibnu taimiyya ya ce shi zai tabbatar maka da gaskiya ba tare da ya kauce ba ba kuma tare da ya sauya ba hubbu sahabati kulli li mazhabu ya ce ƙaunar sahabbai son sahabbai gaba ɗayansu to mazhabi ne gare ni abinda wannan magana take nufi shine ina ƙaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayansu wannan shine mazhabina kenan ni ba rafidi bane ni ba ɗan shi'a ne da ke zagin abubakar da umar da Uthman da Muawiya da Aisha da Hafsa da makamantansu ba. Cewar gaba ɗayansu kuma ya nuna hatta waɗannan da suka bayyana a zamanin annabi sallallahu alaihi kamar su ma'iz kamar su ghamidiyya da makamantansu wadda wannan ya yi zina wannan ta yi zina wancan kaza da makamantansu dukkansu a matsayin sahabbai suke wannan zunubi da suka yi musamman gashi an yi musu haddi ma ya tsarkake su to wannan zunubi bai kai a ce su ba sahabbai ba ne don haka ba ka da dalilin da za ka ƙi su sahabbai ne to Ibn taimiyya ya ce gaba ɗayan sahabbai yana ƙaunarsu wannan magana zai zo zai ainihin fassara mana ita yayin da za mu fara karatun littafin shi mai suna alfatwa ko alfutiyar hamawiyatul kubra a inda za ka ji an yi mishi tambaya menene algafatta malam za ka faɗa mana game da ayoyi da hadisan da suka zo suna siffanta Allah cewa Allah yana sauka ƙarshen dare Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama me za ka ce sai ce ba wani abu da zan ce sai abin da Allah da annabin shi sallallahu alaihi wasallama suka ce da abubuwan da kuma na wal ansaru suka ce ya abin da zan faɗi ke jama'a mun fahimci wannan na haka ƙaunar sahabbai gaba ɗaya shine ra'ayin ibnu taimiya shine mazhabin shi wa mawaddatul qurba biha atawassalu sannan sai kuma mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama dangin shi yan uwa na jini da 'ya'yan shi da jikokin shi duk waɗannan ƙaunarsu ibada ce gare ni na yadda da ita kuma biha a tawassalu har ma ina tawassuli da ita a matsayinta na ibada ma'ana zan iya ɗaga hannu in ce ya Allah dan ƙaunar da nake wa Fatimatu Zahara ko ƙaunar da nake wa Alhassan da Husaini ko ƙaunar da nake wa dangin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ka biya min bukata kaza na yadda da wannan har ma ina roƙon Allah da irin wannan ainihin ibada akan ya an samu wata bukata tawa domin ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa a cikin aya alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa annabin shi qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba ce wannan alherin da nazo muku wannan qur'anin da nazo muku da shi ba na roƙon da ku yi min komai a madadin shi abin da nake fata shine ku ƙaunaci ya ainihin wato dangi na sai ibn taymiya ya ce wa likullihim qadrun wa fadlun sati'u kowanne daga cikin su sahabbai da kuma kowa daga cikin ahalul baiti yana da alkadarin shi yana da darajar shi yana da falalar shi da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ita to a nan sai ya siffanta alkadarin da darajojin da cewa sate wato maɗaukakiya a gwargwadon daraja abubakar siddiq yana da daraja maɗaukakiya fatimatu zahara a matsayinta na ainihin ya annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da darajarta da falalata madaukakiya hakanan sayyidina muawiya hakanan sayyidina usman hakanan umar haka sayyidina ali hakanan alhassan hakanan husaini kowanne yana da gwargwadon nashi ainihin falalar wannan ita ce aƙidata kuma falalar madaukakiya kuma darajar madaukakiya lakinna masiddiqu minhum afdalu sai dai abubakar ne siddiqu daga cikin su sahabbai da ahalul baitin an tara su gaba ɗaya to afdalu shine fi su falala abubakar ya fi kowa falala wannan ita ce aƙidar da ibnu taimiyya ya ƙudurce mu ma kuma ita ce aƙidar mu dangane da alƙur'ani ina matsayin ƙur'ani ka amince da cewa saukar da shi akai menene kuma darajar shi sai cewa aqulu fil qur'ani ma ja bihi game da ƙur'ani kuma ina cewa a dukkan abubuwan da ayatuhu ayoyin alkur'ani suka zo da shi fahuwal karimu shi alkur'ani babban littafi ne littafi ne mai daraja almunzalu wanda aka saukar da shi na yadda ƙur'ani littafi ne mai girman daraja na kuma yadda alkur'ani saukar da shi akai kuma duk saƙon da ayoyin Alƙur'ani suka zo da su gaba ɗaya na yadda da shi saƙon ya shafi aƙida fiƙihu mu'amala halin zamantakewa da makamantansu na yadda a wannan wurin akwai wata kalma da ta faru wadda ita ta taimaka wa wasu suka yi musun cewa wannan littafi na ibnu taimiya ne wannan kalma ita ce alƙadimu alƙadimu ba shi daga cikin sunayen allah maɗaukakin sarki ba shi daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki sai dai malaman aƙida sun ce siffanta Allah da ainihin wato ƙidam to ba laifi ba ne a babin siffantawa amma kiran shi da sunan alƙadimu laifi ne domin sunayen Allah an takura su a cikin abin da ya zo a nasi a ƙayyade kare amma siffa ita ana iya ainihin ɗaukata daga wasu sunaye ko kuma wasu halaye waɗanda ake so a bayyana ainihin Allah maɗaukakin sarki da su. Al'imamu Abdurraza ko a Sheikh Abdulrazak Hamza shi ya ainihin wato bayyana waɗannan bayanan a cikin ta'aliƙin shi da yawa littafin al'aƙidatu tahawiyya. Don haka a wannan wurin malamai in suka zo sai su ga to ai Ibn taimiyya yana daga cikin mutanen da suke inkarin kiran Allah da sunan alkadim to me yasa zai kira Allah da alkadimu to sai aka samu ai a cikin wasu nusakh a kofin hannu na wasu bugu na wannan littafi ya zo da wasu sunaye guda biyu akwai alkarimu da akwai alhakimu don haka kasantuwar an san yaya aƙida da ra'ayin ibnu taimiyya yake sai aka ga waccan kalma bata dace ba to yanzu wacce ce tafi dacewa kenan ita ce alhakimu ko alkarimu na haka muka zaɓi tabbatar da alkarimu kenan ka zo sai ka ce wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa alkarimul munzalu ko fahuwal hakimul munzalu domin waɗannan alhakimu da alkarimu sun zo a cikin alkur'ani da siffan da shi kanshi alkur'ani ɗin saboda halin da waƙa ta shiga za ka ga a nan ya zo da kalmar alkur'an da yadda ainihin aka saba karanta ta musamman a kira'a saba'iyya ta ainihin hafs to za ka zo kuma gaba za ka ga wani wuri wanda shi kuma an wasalce shi da a karanta shi da alkur'an domin a cikin ƙira'ati sab'iyya akwai inna hadhal qur'ana alqur'ana na haka nan mun karanta shi da wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzalu game da qur'ani ina cewa duk abin da ayoyin shi suka zo to na yadda da su shi alqur'ani babban littafi ne da Allah ya saukar wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin da suka zo kuma suna siffanta Allah ko suna siffanta Allah game da sunayen shi ko siffofin shi ko ayyukan shi ko darajojin shi to ina gudanar da su haƙƙan kama na tirazul awwalu gaskiyar yadda ainihin wato suka zo aka ciro su daga al'umma ta farko su ne first generation abdiraz su ne al'umma ta farko su ne salafu salih annabi da sahabbai da ainihin almajiransu da suka biyo baya ibn taimiyya da ya siffanta ayoyin nan da cewa wa jami'u ayati sifati yana nufin ayoyin da suka zo waɗanda suke siffanta Allah da siffofi khabariya da sam'iyya kama ce Allah na da hannu Allah na da ƙafa Allah na sama Allah na sauka a ƙarshen dare duk ayoyin da suka zo da wannan bayanin ibn taimiyya yana cewa ya amince da su wa aruddu uhdataha ila nuqaliha sannan kuma duk abin da ya shafi fassarar su da gano ma'anarsu da kuma duk wasu bayanai waɗanda suka shafi irin waɗannan ayoyin ina mayar da su zuwa ga waɗanda ainihin suka ciro su wato fassarar waɗannan ayoyin to salaf da suka kawo mana su su muke bari su fassara mana su wa asunuha min kulli ma yutakhayyalu sannan kuma ina kiyaye waɗannan ayoyi gaba ɗayansu daga duk wani ruɗani wanda zai iya ƙyanƙyasuwa a cikin ƙwaƙwalwa kamar ruɗanin da ke faruwa cewa in aka ce Allah yana saman bakwai to wa ke kula da sauran ɓangarori na duniya ina aka ce Allah maɗaukakin sarki na sauka kowane ƙarshen dare daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya to wa ke kula da waccan sama ta ɗaya idan aka ce Allah na da hannu an siffanta Allah da siffofi irin na halittu kenan idan aka ce Allah zai zo a ranar alkiyama tare da ƙur'ani ya ce waje a rabbuka to ai an siffanta Allah da tahowa da zuwa irin na halittu kenan wannan ina tsare dukkan ayoyin daga ɗaukan irin wannan ma'anar ba kuma na amincewa tunani na ya bayi zuwa ga wannan ma'anar domin kasantuwar sunan tahowa ko zuwa yayi ɗaya baya nuna zuwan bayi da na Allah iri ɗaya ne ibn taimiyya ya ce ƙubhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu tir Allah wadarai da wanda ya jefar da Alƙur'ani bayan shi wa izasta dalla idan zai kafa hujja ya kulu sai ce ƙalal akhtalu akhtalu masanin larabcin nan ma'adibin nan ya ce kaza ai ko akhtal ya ce kaza ai akhtal ya ce kaza madadin ya ce Allah ya ce annabi ya ce sai ya jefar da alkur'ani bayan bayan shi yana ainihin komawa zuwa ga ai a lugance ma an aka ce kaza ai kaza ne ai a lugance in aka ce kaza ai kaza ne luga za ta iya taimakawa wajen fassara alkur'ani tare da ɗaukar wata ma'ana ta ta'awili idan ba a samu ƙur'ani ya fassara junan shi ko kuma sunna ba amma in har ƙur'ani ya fassara junan shi ko sunna ta bayyana to in aka samu wata ƙa'ida ta arabiya tana hukunta ba daidai ba ne fassarar da ƙur'ani yawa junan shi ko kuma sunna tewa alƙur'ani ko sunna to sai a ce ƙubuhan allah wadarai da irin wannan luga da wannan malami da wannan nahau wanda za a karkatar da ma'ana alƙur'ani da shi wal mu'minuna rauna haqqan muminai da gaske za su ga ubangijinsu wato a ranar alkiyama wa ila sama'i bi ghairi kaifin yanzilu sannan kuma dangane da sauka to babu shakka Allah maɗaukakin sarki yana saukowa daga ainihin sama a ƙarshen kowane dare kamar yadda muka bayyana wani abu fa da zai baka mamaki waɗannan matsalolin da kuke ji ana cewa ibn taimiyya ya ce kaza ibn taimiyya waɗannan dinnan kusan kowace mas'ala. littafi ce mai zaman kanta daga cikin tafan ibn taimiyya kusan kowace matsala in bata zama littafi mai zaman kanta ba za ta ɗauki babi wanda inda za a ware shi a buga shi zai iya cin gashin kanshi a matsayin bugun littafi ibn taimiyya ya rubuta akan haka to gaskiya dai muminai za su ga ubangiji amma a kiyama amma a nan duniya ba a ganin allah kamar yadda hadisi ya bayyana cikin sahihu muslim sannan wa uqirru bil mizani kuma ina tabbatar da ma'aunin lahira ma'aunin lahira wanda komi kankanta abu zai auna shi to na yadda da wannan ma'auni na ayyuka wanda za a auna alkhairai za a auna sharri a ciki wal haudin hakanan da kuma tafkin nan wanda arju bi an min huriyan an halu ina fatan ni nan zan kandama in sha in ƙoshi daga wannan tafki tafki guda biyu ne akwai ɗaya a wajen aljanna shine alhaud hadisai sun zo sahihai cikin bukhari da muslim da abu dauda cewa ranar alkiyama za a kafa wa annabi sallallahu alaihi wasallama tafki a dandalin alkiyama wanda di ya sha daga wannan tafki ba zai sake jin kishi ba har abada ko da ya shiga aljanna ba dai ya ji kishi na kishirwa ba sai dai ya yi sha'awar shan ruwa irin na manyan mutane masu mukami na biyu akwai alkausar alkausar shi kuma tafki ne a cikin aljanna wanda ya shiga aljanna zai sha daga ainihin alkausar shi wancan alhaud tafki na annabi sallallahu alaihi sallama girman shi annabi ya ce kamar daga madina ne zuwa san'a ko kamar daga madina zuwa birnin kudus wato yana da matukar girma kwarai da gaske kamar ka ce daga kaduna zuwa abuja ko daga kano zuwa abuja ko makamantan haka sannan hasken yadda ruwan yake ya fi nono fari sannan kuma adadin kofunan da za a sa a kewaye sun kai adadin taurarin da ke sama to haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa annabi yana da tafki a wajen aljanna a dandalin alkiyama to a nan ne waɗanda suka canza addini suka taho sai a ji annabi sallallahu alaihi sallama yana ainihin korasu yana wartakarsu Allah ya kiyaye sannan kuma yana da na cikin aljanna wanda Allah yake cewa inna a taina kalkausar to sai malam ibnu taimiyya yake cewa a wakazar siratu yumaddu fauka jahannamin hakanan siraɗi kuma na yadda siraɗi wata gada ce wadda za a taso ta tun daga dandalin kiyama ta zo ta haura ta wutar jahannama ta tike kuma a kofar aljanna sai ku kiyaye za ta taso daga dandalin kiyama ta haura wutar jahannama sai ta tike a ta ƙarshen kofar aljanna wannan ainihin siraɗi idan kuka karanta littafin at ta al-imam al-qurtubi za ku samu gamsassu kuma ingantattun bayanai dangane da shi ya zo a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya siffanta yadda ainihin hawan siradi zai kasance da cewa wani zai zo ya haye fab daya sai dai gan shi a kofa aljanna har ma ya rinka mamaki ina siradin yake wani zai wuce yana tafi a hankali mala'iku suna cikin wutar nama. suna wurgo ƙugiya don su fusgo wani za su kakkarce shi ya yi ƙasa wani su kakkarce shi sannan ya samu haiwa haka dai kowa da gwargwadon ƙarfin imanin shi ko lalacewa imanin shi haka dai kowa da gwargwadon yadda yake da ayyuka na gari ko kuma lalatattun ayyuka allah maɗaukakin sarki ya ba mu sa'a domin hayewa siraɗi sai ce wa kaza siratu yumaddu fauka jahannamin ya ce haka siraɗi kuma na yadda cewa za a miƙe shi a saman wutar jahannama fa muwahidun najin mai tauhidi zai ƙetare wa akharu muhmalu ɗayan kuwa za a bar shi a cikin wutar jahannama wanne ne ɗayan shi ne mara tauhidi kafiri kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce wannaru ya shakiyu bi hikmatin ita kuma wuta to duk wanda ya tsiyace wa Allah ya kafirce wa Allah to zai shige ta shigan nan kuma da Allah zai saka shi a ciki to ba zalunci ba ne hikima ce ta Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai sa ya halicci bawa kuma ya hana shi ikon aikata ayyukan alheri ya kuma ba shi sauƙin ayyukan ainihin sharri a bisa ƙaddara da ya ɗora mishi sai shi ya nasara a kan shi sai ya ainihin aikata waɗannan ayyuka na sharri sai ya zama shakiyu duniya wal akhira kuma ya fada ainihin wuta wa kaza taqiyu haka shi kuma mai tsoron Allah musulmi mai imani ilal jinani sayadkhulu shi kuma zai shiga ainihin aljannatai na Allah madaukakin sarki shi ma saboda hikima Allah da kuma rahama Allah ba dan kwazan shi ba wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi sannan duk wani wanda ya rayu kuma da hankali har ya mutu to a kabarin shi zai kasance yana da amalin amalun yuqarinuhu hunaka aikin da za a gwada a can da aikin alheri da na sharri wa yus'alu a yi mishi tambayoyi a kai wannan yana bayyana cewa mutumin da ya zo duniyan nan bai rayu ba to ba za a ainihin yi mishi tambayar kabari ba don bai aikata aikin ba shine isharar da ya wali kulli hayyin ma'ana daga haihuwar shi sai ya mutu to wannan babu tambaya babu azabar kabari a'a an haife shi ya rayu ya kai lokacin balaga sai dai mahaukaci ne bai da hankali ya mutu to ba za a mishi tambayar kabari ba domin waɗannan dukkansu alƙalamin rubutun ayyuka bai hau kansu ba don haka wali kulli hayyin akilin fi kabrihi duk wani rayayye mai hankali a kabarin shi yana da amalin yuqarinuhu hunaka wa yus'alu aikin da a can kabari za a gwada a mishi tambayoyi akai ya ba da jawabi waɗannan su ne a jimillanci aƙidojin ibnu taimiyya waɗanda a zahiri kamar yadda muka ce ibnu taimiyya ya yi su ne don ya ba da ansa yawan tuhuma da zargi da ake mishi a kan aƙida shi ko kuma amsa ga tambayar da wani ya rubuto mishi don haka sai bayar da su a jimillance akwai matsaloli waɗanda bai tattauna a ciki ba wallahu alamu na daga abin da zai taimake ka ka gane waɗancan matsalolin ma ya yadda da su shine matsaloli na aƙida da fiƙihu galibi suna da alaƙa da juna idan mutum ya yadda da matsala kaza to tabbas ma yadda da kaza misali wanda duk ya yadda Allah maɗaukakin sarki na sakowa a ƙarshen dare yana cewa wa zai roƙe ni amsa wa zai kaza wa zai kaza dalili ne akan wannan mutum ya yadda Allah a sama yake wanda da yadda Allah yana da hannu dalili ne akan ya yadda Allah yana da ƙafa to waɗannan aƙidojin da ka ji su a jimillance ko da baka ji sauran ba to ka sakankance ibnu taimiyya da ya yadda da sauran ya yadda da ceto don haka a cikin littafan shi da dama ya yi sharhi dangane da ceto da yadda yake da kurakuran da suka shiga ciki kamar littafin shi mai suna ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila to ta iya yiwa ka ce to ai kai mazhabin malikiya kake bi kai ba shafi'e ne kai ba hanbali ne ko ba hanafi sai ibn taymiya yake so ya daure ka da jijiyar jikinka cewa to madalla da kasantuwa ka kai ba malike ne ko ba hanbali. domin limamin kamaliku da shafi'i da ahmad da ainihin abu hanifa dukkaninsu akan wannan aƙida suke kuma in ka tsaya a kanta madalla da kai idan kuwa har ka sake ka batta to ba ka ba maliku duniya da lahira kuma ba ka da madafa sai marmaza ya ce ha za a tiƙadu shafi'i wa malikin wannan ita ce aƙidar shafi'i da maliku wa abi hanifata ita ce aƙidar abu hanifa ثم ahmada yunqalu haka kuma aka ciro ta daga imamu ahmad bin hanbali dukkan waɗannan malamai waɗanda su ne aka fi riko da mazhabinsu da tafarkinsu musamman a fiƙihu a duniya a yau da jiya da shekaran jiyar musulunci dukkansu sun haɗu akan yadda da waɗannan aƙidojin waɗanda ibn taimiyya ya kawo don haka fa'initta ba'ata sabilahun famuwaffaqun idan ka bi hanyar su to madalla sai mu maka murna a kan cewa an datar da kai ka dace wa inibta da'ata idan ka kirkiro bid'a ka saba wa annabi ka saba wa mumine ka saba wa sahabbai ka saba wa tabi'ai da waɗannan manyan malaman fiqihu fama alaika mu'awwalu to baka da wata madafa baka da wata madogara baka da wata hujja baka da inda zaka jingina kanka domin kai dai baka isa ka ce kai ba maliki bane don maliku ya yadda da wannan aƙida kai kuma baka yadda ba kai baka yi saka ce kai ba hanafi bane ko ba shafi'i ko ba hambale ko makamantan haka jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da kamar yadda na ce ba sharhin ta zami ba dama dai makasudi a karanta ta a yi ainihin wato ɗan ta'alikat da kuma bayanai waɗanda suka shafi wannan ainihin wato aƙida a jimillance da kuma ainihin wannan littafi sai dai malamai an ɗan samu da dama waɗanda suka tsaya suka yi wannan littafi sharhi daga cikin malaman da suka ainihin yi sharhin wannan littafi akwai a sheikh muhammad ibn abdullahi aljabruti yana da littafin da yawa sharhin wannan ya sa mata zadul mi'ad bi itiqadi khairul ibad wannan littafi har yanzu rubutun hannu ne ba a buga shi ba akwai kuma a sheikh ahmad ibn abdullahi almardawi to shi mardawi sharhin shi ne ya fi shahara saboda an samu su shahararrun malamai kamar yadda zan zo in yi bayani sun yi ta'aliki akan sharhin nashi nashi littafin ya sa mishi suna al-la'ali ulbahiya fi sharhi lamiyati sheikh islam ibn taymiya ah, daga cikin malaman da suka ainihin yi ta'aliki akan wannan sharhi akwai a sheikh ali ibn ah, hamd as-salihi da sheikh salih ibn fauzan al-fauzan waɗanda a wannan bugu gaba ɗaya darul muslim ta haɗa da buga wannan sharhi nasu gaba ɗaya sannan sai a sheikh abdullahi ibn abdulrahman al-jibrin shi ma ya yi ta'aliki ya kuma karanta amma ainihin a cikin kaset to sai kuma ainihin nan kasusuwan da muka ce za a raba ɗalibai insha allah ta'ala akwai malamin da ya zauna ya karanta ta a nan ƙasar saudi arabia insha allah ta'ala za ku ji kowane ne shi da inda ya karanta ta da lokaci da makamantansu waɗannan kasusuwan gaba ɗaya muke fata insha Allahu ta'ala a haɗa a sa a cikin cd guda ɗaya na mp3 wanda za ku ainihin ji su ku ji da larabci ku ji da hausa ku ji kuma ƙarin bayanai waɗanda ainihin waɗancan manya-manyan malamai suka yi allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sannan a nan hannuna yana daga cikin ainihin hannuna gashi kwafin hoton rubutun hannunta ne don tabbatar da tausikin wannan littafi lallai babu tantama wanda wannan kunga gashi kamar yadda muka yi ishara a ɗazu tun wannan shekara ta 700 da ashirin da wani abu aka ainihin samu wani malami cikin salsalasi ibn taimiyya ya rubuta ya kwafe ta wato a abin nan a hijira na da 762 kuma kamar yadda na ce jimillar baitin ta baiti goma sha shida ne allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce jama'a ba sharhi ne muka abin nan ba ta'aliqat ne mu fassara a ɗanyi waɗannan 'yan gyare 'yan sharhohi a tattakaice kwarai da gaske da wa allah ya nufa wata ran za a tsaya a yi dogon sharhin ta yadda za a fito da matsalolinta a karanta hadisan da sauransu amma dai makasudin irin wannan dama ana so ne ka haddace na haka malamai da yawa sun rubuta ainihin wato sharhohi da makamantan haka na'am e asali wato na bi eh, yadda malaman suke faɗi ne eh, sha shida ne babu shakka don akwai wani baiti guda wanda shine na so in yi mana ishara ainihin a kai akwai wani baiti guda ɗaya wani baitin ta guda ɗaya wanda shi bai bayyana a cikin abin nan namu ba a cikin wannan namu lalle dai ka ina tsammanin musamman nan ali hassan ne ma ya ya kawo shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu eh wannan baitin da yake cewa eh ina dan ina dan zuwa tukuna eh yawwa wato bayan wa aqulu fil qur'ani ma ja'a bihi ayatuhu fa huwa al karimul munzalu to akwai wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata awwalu. wa